alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima an ɓe kala ten duka ala jeyi kasal kilama ka continuen na wala otuman ɗo wala da keme saba ka ala ten duka ala jeyi alala bete a kan anala hinante a a fa sawaka anara sona ndoka anende madam baloka ago nemol ma warma bako no karawo nemo anen kalandiro anen a anen fatuwa o an dara da anna kisala anen nema anen baka na sabni ma annabi mo muhammad mani dina kenona ranka mani dina na ranka fo arasi dara da na kisala anen nema anen baka anara dimba na ka kendo anara sila kende tara janna alkiyama lo mutum ala dino kalon ko sabala karan la moyro ni garo be ala dana anara dimba anara sabe kendo anara sila kende tara janna alkiyama lo mutum o ko an be ala dana fa ala simmanta ben ay lo kira silo kan ay baluwa kan ay fawa kan fa ko la ala sin ki kisande na men fara ala sin fa ka kafanni maka dun da aljanna na men bina ala sin kandande kana fili kana badale kana fi kana tina semaaya kola ala ni den aljana wala en don da no don no ko mo fo amin ko kola nga kontinen na wala ngur mo len be da kem so tan so nan karoti mo no ko maji karoti wonde to wonde talata non dara kata mo bundu bundu ma fon ke do ko bang eh eh tamba waɗum on ɓe waɗa men ɗo kan e bambaddin kan moro ala corna jaka bila koɗɗa moro ba weli ba min banda a dimɗo fe wala nye mba kam islam forum ima mba ka so fana ka forum o ɗum keo ɓe konto mbiri yasiya ka seedi san jawsiɓe gambia anin lamoyrawoɗa ɗamo findo ma koyɗo nin nin o da keme soro tan sowani nani jam tuwende tuwende maji maji karo talata ɗum kitaboñe almudawanno kuborala julion fulan hani ko momin alajun musa na kira don fasara ga umura bora bin bora na man yan ka da yan ka da man yan almalkuta annahu ibnuhu arrajo nin mo yadda e ko almalkuta min tombonde annahu ibnuhu kaadi dolon comme ñin fayidenano yan do firawuɓenata denanahu ideya tombon anaada fatedde walla a maafonga tomba konna musobo walla dolon kol ɗum ko arayitemunoje in iltakatati in la lattata niŋa tombon don tombon ya fayla yo nde tombon ɗon tombon fa jaraju moɗono ɗo fodda anna da kalte ɗum yonto ɗindere nde ya tombon ni ko kono ko ɓenanami ya tombon teddum al sadda ko amla iɓe laala fotata kala ko ne an ga annon kala gamen moy ko malki ko la yusadakatoto itatoyande katen dum illa an yakuna lidalika wajuhun fonen ya sotota kola de keña jetala misiru mi safa an yakuna rajulan la ya ehi lahu waladun nin mumowolete jon bika baroye fayasimao kawlannasa mollakum annako ida tolha asa e koni ya faya ka balule fayaccira wolada dum fay wala kan fa lokita ara tonnon summa janara yadda a anara a yi ayetilan kadanta fa in na da min misil hazanin sifa ma yulam yala anna raja ko in kana kira la da ishi lahu rabbi dimbika balwan wa mi aminu hu ma lubihi bihi inata kuma mu yala min sai dan duka ala sadaka kawla ka ka min hoto shi wala hiqab hisaka al laqatu laqatu isitom bonde nano kadade wera noon de lamil haqqe de wala allahqido tommu ndenanode o lam usadda ko imudda i allahqido mi yaafo katel tamita toñal blade illa bi bayna fo dalilo koye aw bi ma wajihima walla keñaja katulakamuña foye ma aswa wala min nongulande bode maja e gogo ne ɗon ɓaluda ne ɗon wulude na fada a ɛne deɛ wɔn sɔrɔ afirika baluwa ekɔ ba ne afa yi ema yi ka hɔ yɛ afa yi nyɔrɔ yɛ afa yi ema yi ka deɛ wɔn tɔra yɛ afa yi a ayi bɔ afa yi kɔnɔ kɔnɔ sundukun a dara afa kɔmi kanyɛrɛ sisitɛmu ni yɔrɔ fɔ o ye dɔn a fɛ bɛɛ y'a tɔ mosi si fo yaran to onde ka bono le kono ka bono e wulude ta ɗe ɗum fo e sundu kono moya tombon sa wo kabbalula e, e mayye ka ɗo tora tombon hmm. wala na nan tara fay mbentulolol kan niga moma ko gaɗenano tombon al muri kan ko ko yentel demo tombon no sifalamu de yaran kuma kada mola sosaji kon yaran ñiñan kuma jiba e may ɗoro koye ko naalu fildaw lo kon walla naalu fildaw san sulta malum bi da ando ala na sinan funa de nemam mo janga na wulu ngata jibe talbe wulu al mala albida foten nente e go go ale tal bulwa karo a odo sanga da nem bulwa afa al tara lemu ale sa do wala lemu ima kuma kada mo la sa society ko ta fu ne sai ne e ka wulu don fa ne wulu ta be kata fayle ne a tombo eta no mo to o de na no ka balura wala nan wulu rangan don fayle harke no ni a bai yi a tuwa nyala da mor ko wadda su ta da don ya dia qara sahnu wa qara ghayru sahnu ka malaka tan ko idza ulma hula laqitun ni a ranku da ni mu de nanu de na fali lam tasbudu fihi dawa li ahadin ta kira da da kafa ka ta kontel da illa bi bana fo dalilo sai sai da sede ko faidun a ataltam kul da ko jallo mono huwa men huwa fiyadaɓe men bulu in akara na akkaranna da au jahada walla baranda a yanfa o iqraruhu fala sogo bana fala aw juhudu walla ala bana aɓe men ɓul ɗum na ko ga tombo nanara anin ma bon fonta walla kon tel teldimo banara fo ga tombon fo bana fo balaw nen soñi kala ko lam asma fi kuma mai malike malkele je wa ra hun gaje sahidan seeɗo gamen jeddo an si seeɗo ne ɗo men ko sabatinde o du ɗo waɗi seeɗa kilon fuɗa ensemble dan ɗo to laata julate darade o hiya hayɗo tawdum seeɗa kilon mantimade kammo ke modiode edda marki maliki ala wala yamine kaloɗinte kayenna ma seeɗa nin seeɗa aɗa waɗi seeɗa kilon fuɗa ensemble dan ɗo to oren sin kali seeɗa ne ɓen mbolin fon sin kali anni fo e seeɗa place ɗo faye siyawti min sayidande ko ñande etel tim taamu ya ke dan ɗoto kul ɗum kala hayde manaji allahji men yo takatahu a tombo layudda ahu huwa comme meye tombon ɗo ke lawda ahu huwa naata yañi fo de nafsa kataramo a yasbudu nasabuhu mino fo ba ta katade yana ne tombon na ka da ɗum a dendiri ha tombon wallahi waɗa fo ɗum alon fa dum alo foro bakira da ɗum kala ko lamu asma min malikin fi sia man kumamo malikira illa fo anno huwa ta wa gaira na ta nufi fi sa mobe da kayan da gida ne ko tel mu wallai tana din mu dimmu fo sai lo sai da gida la yasburu nasabul walad minhu ita jumla dan biya sabatin la tala ya kaula la fa ko nte ma ton bon jumla walla dola fa men ton bon tedde iza urfa ra annan ko iltaqata ni ton bon yana fa ko ton bon dirin ten jumla fo sai be so ko kol ɗum gara temana jeeɗa da attirma nemu ñum fof kon lakketen tombon ndena katel demo wala da ha kadal demo a yokkubal kawla si musol ko mamraba kono no musol ko denana e, e, e, yaje dewgol ñen ɗum ya tombona ko anin ma tombon tilawuru e fof ɓe sonnoɗaba kala ko la arammaje a yokkubal kawla taala ko mamutalawa ñamaɗa fo seedolɗo qala ashaba ara kawlaha makko ɓa ngajara ko mosumata وإن إدعته أيضا من زنا إلا an ha ande son a ɓa baa kede bul do yankono e, e, maaɓe illaya rafo kañiru ha fone alanko toñaande keeta bulo ima e kono ma aɓe wande dinna kara kooto a ɓuton fitatiraɗum bonda ko tan mbaɗa wona kobraɗe mo jallal fona ñam kitabu um hadil aulad alladi yaddae assabiya fi melkihi annahu ibnuhu alladi mofele yadda isra dinnu kile ar na fi mulki mulki men be mara bul anna ibnu kaduna ala jon din din do je ka ka dolo o bara mara do to be ko ko ala jon da ka dolo kol dum ko alayta mun jara julo mo kala ko le abdun lahu ala jon ke awla ando wala do muso hawla awladi yumun don dal e, konuna ahlala fosi ko foroto ko ye qawma kama alaka tumara amra wala takra foroto adula fara jom muso nar jom kalma don ras kala go kalma ko margo ko ala qawlu kuma qawlu sey ma dalo kuma ran fihim ito malam ya to bi amru madan ko manna yastadallu bihi sidala sur minna ala kalbu sey ma dalo wuli akan fi qawla ala kuma hadan nyen na jom muso lam men tan diŋol men soto ete ko etel taamu diŋote ande ko fo maariol ko maariol taamu noon to joom musona ɗon maariol taamu

ke keddalele ko nulu e fa be faaɓe ñullale o doytula fondiŋo o mo dalilere ko to toñantira kumore ñulo eneñin dindimmale naate mawlu jang kafir ko to ko ko yetere e wulu toñande fo mo dalilere me so so kala ko nam ha dalille me kumo so allah akbar foltongo ayda maja sabiyan dinno wulada yawulu fi mulki namalawo summa biɗum nada wafo ma kastum meda zamanu waata summa do'etum nada fo anna wala ɗum ɓeyin kondolon min wulutan namalawo kono nga waasa meɗen kondolon ata da waya fanna kumoɓe mutallo aɓe loɗa ban kara ko mista dalla ala kazibi ma min dalil man sura ko to udi alamo kala e min fo fa howa wala daba kala wa tara dana samana su ko ɗon muro ni honnon kuya sosoɗo kolɗon ko wa haha qawlu mara markila na kala ko nama ha su ba kolɗon ko fa kanan kana ni me ya kidano ta kada ta kada wurama awa jon kan ba waddahol bay wafira na fo ko a dunɗon koto ye donlo wa ɓe firo janjanna ha kade kane wulida finir ke ba a wulida bulle adamararo ko fa sike ara jon a nuna noɗera e jon sota ala sikeno yo ta to wa a na naada fon jonlam eɓe firo ba ima wala nana keɗa madina sanje tannuɗo lokkomade ya janjan ata juluɗawa fala kumu aɓe mutata ɓan وينتقد البيض وافر وتنيالا فيما بينهما يتيما وينتقد الإرهب كنفرا تنيالا قال باين يدفرا وإيا إيا سني سنين موا كنفرا قال إن لم يستدل على كذب الباي نيول وافر لا كمو دليل منصور مياك قول يالم كان القول قول باي لا كمو بمتراجع إذا في رو باي لا إذا كنفرا باي لا أبكي لأنا وقدر سيد قال سهن وهل مثلا أعدل قوله في هذا الأسر أكو كمال بيتلين دوني بس بحر ولا من كل دونك أراد ما جلا أن سبنا دونك دين دون ولد أولد في ملك إنما إنما رأوكم جاي رو من أمة النجوم مسوفا على فانتقته النار الدنيا كافرا ثم قبل السبب كادنا كبارا فدأ الدنيا رفع أنه ولا ينكره دون ولا من دون ata juzu ɗawa kuma ɓe mutata nasabu sabata kala ha ko fayin aki zaba ne ɗum nen kala ha ko a wuruna eh. kala ha ako tajuzu dawa ala ala compléno ɓe ɗaalla kafanndiole wala yol tafat ila kawle wala ɗe ɗumɗa sosoro awluñaato e to e to lamaylam kolɗu ngowa haajañen kawle malke malke la kumoran kala ko e kala malke malke ko tajwide ɗawa wala kumoɓe mudara e jalam yuta bayyan kadibo nin fammanna meya soso kala kumode to hen kolɗu ngo fayne sara jalata nemo joomu sosan wala ɗede anara wulu enda ha ɓulu minaraga de samo wadda alwarada diŋo fo katel diŋ lam tajidi dawahu hatta yakun kono la yakun wa hada mima istadallu bihi ala kadi fon yaade naɓe wuli ala fi kalmal malkira komoɗo ha ba bari temo da ñola ko e ɓa kira jonte ba fa anni ko kowa yitande toñande ɓayi wulu kono man dadeteya ako ha ko ñim ɓayi dande ko denteñande ko par ce que ani kono nanata biya wulu. wala ya yajuse an yadda da ta dala moye don ka na sabu donde o lam yasibutu nasabu dan biyaman sabata natema ella yakuna aslul hamdu endal filirde fonin kono sototaɗa maralaw alajo ya kono kono surgomoɗo ne ko ɗum muudo sije fa iza kan asl hamlu fi milka banna la kono da la mawɗo ya la kono lam wa hu fi kalmaki da ta dala etiya fo e dum lam fil dum la koto illa ya kono fana kala kana ka tazawaja a futu na sanatina san wa hiya hamilun bi hadha ni kono fatajusi da si da na kon diŋolom comme fana ta na ya san kama ya furu a furu musa warsa a yanyin furu a kaba ma da ya bulo ala musa lam a na dina laban ala muso sanna yo san donin wulu wala te mo fe kun bi luna samu bari kala furu muso mo me da wasu kenan furu wa do kuna wulu do wala kuna ay kono ta wala kuna san dura da kuna ba ala amada jom muso tadda e wala dan ne sai da ha jom musa ka jom sura ma da amata ke wala ne bunda ɗo ɗo fana de mo jallani kubra e eh, eh, mo dawano kubra la bisan fulan jama kirawo umma hadla hona yen ko ay eh, don ma mari to kol ɗum karayte mo je en kala na nako amaton hona la jom muso ko wala da wala tu wala tu minka ga so do wa an kala seede mari o balanda a ah, iman ɗin e en konoma iman me konoma ala jona fo walla jom muso e konto me amla walla ta kala ko la uhallifuhu e damaari ke wa kalendi walla hara jom muso fil ama kalendi kan aka ko yan kanfura ka kan mai kanfura a sai kar ko man kanfura ta kalin dela o da yan kono malam mai kono ma sai kar ko me kono ma ta kalan de jonna ma da ta fa kaza ka hazihi batana la sayala hasan da jum mare musu illa anta to ke mare gilaini fana mo fula sura da men loda ala iqrar sedi ko mario sonda da rote kanin jum musu sun ma to ke mara ta no kora musu fula sabati illo seede ara aralu wirade o kawuluta eh, o kondo kondo men sikkeno kono kondo wa hada ñi ida aqamatuhu min dalilol lootaye salatu ummu waladin eyi musoɓe kila ummu waddoti e ɓa jon kila maajo jonle wa sabata nasabu waladi ha jonla dambe aɓe sabata maario yen kana ma ha waladi nanen ɗum illa yadda a seedi fono maario ko na kallaɗa bari ako istibrate istibrate ɓaɗawte anaala ila koɗa a lonna ko ñinnaro yelo jile atena man kafo no kora kono soruda oda mon mbati bol fa kono dalika lahu oɗo wasi kake wasi dano malikewol kulɗum ko haala qawlu malik malik la yimɓe fo ɓan kala ko haala ra intele ñin ɗo fo kolɗum go fo da akkamata sahiɗayi nenen sere lora ala ikra sere ko maariyo sondalde bilwoto e kanare jom muso kelala o akkamata imratu wahida muso kilanne sonda da wilaɗata ko jom muso wulutani a yenni a yahalle sere fo da kiliya kay si maari kala ko masa mutum min malikin fi hada sai an yanda man kuma man wara aje warajan waran mun ga ya halfal asikare lan haka ta ta law aqamat imata nin musufura na da sai da sabata da shahada sai da sabata alalula da wulu kana fahiya ta yi musakin za imata kama da matan wahada na musakin ala alalula da ko a wuluta alala wa aitu ya mun karo da da ngora gele ala sai da ma yau balanda yin musakin wala sai da yara a bai kalla bayi mo fula soro da kana ke lalata da sai da musu muskilin na rasoro ka wulu Allah ne tabalanda ora bai kalla المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي wani ابنه المدونة كبرى مجلد Kidabu Umma, kitabu ummahatul aulad almuslim misimo yal taqtulla kida fula fento bonde nano fa yadda'i azzimi kafiro ko annahu ibnu kadal tamu jarano an kafir sinyal a kadal da jarano kol ɗum ko alayte wona je allah kiitade nano men toon bonda man aqama alayhi bayna momme dalila ko suraki ala ayyukuɗa lahu bi fo ɓe kiitla ko waɗatamo tombonde enano to ban o yadi kana hanna yaade musim mola musimolo bol waɗirano tombo fa kama zimi kafira lo eh, eh, na diro kede albayna sedo sodo mi musi musi mo ga e e na ko nyim de na non ton bunda ibnu hat kafir signora donwa da di bihi fo do ya bi akiti la kadiyara la hada zimi nyin kafir signora o tajoro e na na no ka mislani kas kisara de be qalba amarka ko andene ka kisano min na no kala ko kala mo alko alko ko filla nano la ko to tombon denano yadda ihi rajul moya fo ko atintamu anna ko min jada layi ko min hito kuma mutana buru illa bi bayna fo lilo na o na ta kadil tamu aw yakunu rajul la ka kiyati kad urfa an no ko la ya ishi lahu dim buka balwaye fa zuma ta la an ta anta de fa ala ayakal zaka wala ko kuma go fo e kana akana balula فإن من الناس من موت لهم وتيقول ذلك دولك وكذا فإذا عرف ذلك منه ني ولا لونتو آك ولا كم رأيت القول قوله ما لكم وجه يسامكم ومتن ولم يرف ذلك منه ني مولون على كوتو سيد منصور لم يلحق بتدين أنا أطلع كيسان وقلت faiza akam banen seeɗo looda o duuran seeɗo tulen ɗo men musi misimoɗo kaadimol mum fa haha arani ha jarta ina jarta bira an yol haqqa bihi nasraniya yo dimo dinin kafir simin nasara rumade kana aw gayrahu walla man kan nasaraɓe kolɗo ngo famayal ko koman dina tewɗo kako nen dina ka kaɗa mbaɗe ni dina ka ni ne ngo fof ma aya kon walade jumɓe kiramunate isa kaɗeto bihi an len nasarani niga keede ko gadi nasarala walhaqtuhu bihi nga nga biyala a musliman na no ba kira de na no duba am nasara no wolle ba ke nasara de na na kala ko in kana kada akala islam na don ko dindin ne min abulon na lomo na ko ina ka ta kata dimmu oduma hakil mara misina kullum anna man ba ta ba misina na ka fi abono ko asama na da misina fiye da musulmi misina lo mulo ko huwa musulmi sa misina lo mulo wayan kana nake alamu ya kare saman dina ko ba nodo ko da bihi hila bi sa ke ko fara dina mulma sa dia fara kana ala dina mun da hada ba fara dina la ka kana ko ba fara eh, dina ko ko wallahi shi ala ko dina ko lo tani ngade ki sano nya ona mar ki sano ba fo mesi albasa wala mm. to koye ko almudawana kubra la jusion fulanjam kitabu ummahatul awlad alhumalau yaddai baduhum munasabatu baadi kullañandila heɓa ñinem dina kenɗoti tiwiyanal lekkol fe ñine ka beef e kamuna fo jang koɗeke alhumala kono ma toon yadda ibadu munasabati baɗi dokon mu dokon deltamu ba ban da kulo kol ɗum ko alayte ji alhumala kono ma ya oti ko ni e kan foya fa daa baduhum annahum ihwatu baadi ɗo naatañi fo ko emu yo baadolete wa daa baduhum annahum usbatu baadi don na da naada e fo ko ɗo dolu mum ɗolu wuluñollodi fa karola kabilol ay sadda kuno amla eɓe laalira fode laalel kala go kala marki marki ko ammallaña bamol men sabbo ahlal bayt menniya ahlu baytolu men hmm. ngal ɓe sabaru wala alɓe wakkilde alwa kila alwa kila ako kala mara amma da ba mol men sabo ala ba men al ba don nan aw nafaro walla aliyasi walla jama'a min man siya yada hammaluna ila al islam da misima wala alamma aje an yata wa rasu bi kawulihin ira kuma wasu ke ta biya wala amala da sabo a halabari kuma ne kuma family do su da family do ne a wani farar ya ce wala jama'an da ya ta hammalo na ilar isa na da saman nisi na kan farai mu ne tubi da fala ara ayyata wa rasu bi kawulihin ita yau ke da ila kuma wala wala tuqbal shahadatu ba'din bi ba'din ita dolla seedeya kuma mu dora dolla seedeya la hmm. ah. alhumala yadda na baɗum munasabat ba yo hamulañi ani kono ma ton dede humala comme ye mollol naata koma filoji mo jama naata misinna kono familila mo olla kafolom nindende nyinara nindende nyinara iyo baadi ya fuwa da mali tema baadi ya men saida koro te ne nyin sinyo futu nore ella te nyo futu nore lete ne nyin sinyo kieta nore saye lo kumulu esi o kuma muta no bai e da mali ka nyo kieta wala ba yo kono malo ndoto kome nkafo me ye samba na misi mako wala atokwa sa alata baadi mbi baadi mbi E e a goo o kumotanna e ñoo keeda ndiɗa seeɗaade mudara ñorat o amma ala hisinen ɓa nen tata tiyollam yuftaha misimanoɗe ratato fatuo keɗa misima dumbiɗi awo jamma a toon walla jama lahmu adadan kase jama siyaron lon wayta hammalune yeenaate misima kono yironeɗafde alisa misimaɓe fa wislumuna ene aɗa misima fo anande alaŋaji ayetawa rasul bitibakala wiraɗa e siñoo keetaano wala la o tokɓol saala ɗo baaɗo ɗo baaɗo si ɗo lakki seede amo tan noon wolala comme ñolu saatoolon tara saatoolon eɓe ñookan konti baalam yaalum comme mbi kontin noon si d' accord no kabaadiya siti k'i de bo ñoola a manque o wulu wuluɓe tem ba ñumu konti ɓaalete ɗum yeetara ñoo kan laalde ɓe suwade ka wuluɗe ɓe ñoo kan oɗo sikkeno ñoodi woni ñoodo kootore e sikkeno baadenti ñoolere men e si ñookee tan waano o siifaalo e siira kumo mura contene ñumu baaden karla de keeta sikke kumo ko etiyam o ɓaragane am malike annahu a furatama kamo malike ko ko kala ko laatu koɓa sahadat hawla e nafora kala no ɗamanno de jamanno e tolle seedam ɗon allah jina men yeeta hammaluna baaju hunde baade men ɗam maaleño sambanam tatubu illa ya yashhadu shuhudu musulman fone da seedol ba kada kano diblado o bela bankoro ba da malin ya mene dammale ina da e naata tubar bismillah ina ta ba di alfo da malu tema ni fo lunta lunteyanin kiiɗe fota baadiyala ba di fon silo kumota da dammal ne ño ta wa ba di ako amin ba ya jamal mentara nyoka ño jama'a walla e jama balle mutana mutana nyokan kanne oɓe ollatara ño kan baaliye ol tara yañolle ɗon oto e sikke noon yo baamin faanin ɗo konnin ɗon te ñotteda baaliyami noon so tawi temara wano e, e bolla seeri am ɗon bañi jama ɗanndaode fani mi simele ɓeyra banque o kam menniyole seeda ko nolo wuluta kala ka faragama jee an to ko sara e sira seedamuɗa walla mo asimamin mare mamin marekirade bare e ɓeyra seedamuɗa naadanan ko misime dolu ye siri yan jɛn bisa bula dɔ taa ne kafiro ni misime bɛ siri ne e kari lamu sɔrɔ nde kari dɔn ka dɔ kɔrɔ de hali n'a dɔn kari ne tɛ diinɛ tɛ ale kɛra wulu o la fo o sifa walakin baraka ne an hɔ hɔ ara ye n ka mɛ mun ye ko maale tɛ yɔrɔ fɔ n bɛ n ta fana la miiri o mɔgɔ don ko tɔnya le wulu da la hali ne ma kɛ jama ba de sin'o tɛ dɔn قال قال مالك مالك حدثنا الثقة عن سعيد بن مسعود lanna mo ñin foñi ko sayd banu sayd anna umar bun kada ko kalifo aba balanda ya tawara ay warisa ahadan min al aajin illa ahadan wulida fil arab comme mo fon dam mala ñoo kera balando la do fo men wuluda arab ñe kafiru me wuluda ñoo ka walla ñoo keta biri misimala son tola bay yalun wole ñoo wulule bay kana ñi jamal men tuubindi tan ha ah, walla fofo kare mum mbaɗen kallude oɗo si keɗaniñola omar mansowa lundan ka do ɗo de tema ma te tema ya ke nyo ki de fatan ñokkiɗe fatandirolet kala mal ko dalika al amre al mujtama alahi alayhi indanan toɗo ko beta ima san da amir da bunyo ɗaɓuñol omar kamañolo rawɗama jasiɓe mo tuɓinɗo mi san bari ndara sa da ka ya la li yala ali oltere wuluta ño kanne ye ne ñola wuluñani lo walla hokkare mum ɗo kode kar mum ɓalete e ba eɓe laalo o mbaadi halalde aa ɓaali e tuɓindi yaala e tute e yaale yeño wuro ɗolɓe je nimisimoɓe si yeñi lon ko kaadu karle wuruto وأخبرني ابن وهب أن مخرمة وزير بن إيادي أن بكير بن عبد الله بن أسد عن ابن مسعود أن أمر بن قطع مصر قال ابن وهاب وأخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أن أمر بن عبد العزيز وعروة بن زبير وعمر بن عثمان بن عفان وأبي بكر بن سليمان بن أبي خسمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مصر قال ابن وهاب وأخبرني يحيى بن حمد المعافري أن قرة بن عبد الرحمن عن بن شهاب أنه قال قد قضى بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كلفة فلاكيرنا عمر بن عثمان رضي الله عنهما لا يلا سبحان الله من دو mu dawa noon kuɓaraala mu jalede fola jawlen de ole ɗen samma a goo en bunda ɗo ala amadou jom muso ala amadou baynara julani eta ani ha jami an fa tahamilu fayda eyani wala daha ala amadou jom muso solo de bayna rajulan mo furatiyama kwanan ke fula ɗum musu ya ta ani ha jome yare bele na kela yare nal fuloɗen de joom musora monati elarade da ɗo kor kaali ba mona monnati elarade ba yara yin na kela yin fana na kela fata hamiru o joom musonata kono fo fayda e yani da ha ibe ko tulla ndela koma ñin ɗo ko ndela koma hmm? ndela dema ñin ɗo ko ndela kol ɗum ko ayade munaji alamada joom muso ta kono baynal awdol horro foroni aɓe foroni mo hmm. e e kon foro ko ndena jon kewo fana kate fana na kera ntela konoma ko ntela konoma comme jon comme ne jaka jamaati a ko kala maliku maliki ko sila jareɗo jom musoro ko to tota e jom muso men fayda e e yaani jamme e bee kon dolla jomma ndol dimma ndola kon ma wala daha dam tol dimma annahu min jira yidde aali wala di ha alkaafa e see bolo tesñolo commande dio jiweji ma ala yerma yalan dam dan e see fan mene kam moo lon kaare la bara kaar ba yaloo ne mulonto comme docteur la kis kis wa kuldu ngo kay hotta kono haadira jaariya lati wati aha fi tufran wahida ahiya melkon lahuma amma la ha kurdugo kefe ñaaju maɗa takon hajira jaani jom musoro koɓe kira ñaadi allah ti mawti a ah, hay fuloni me laafiyo torwade sene hakkilon ñin jo maari e fulo nayela sene hakkilon a ah, hiya melo kon lahma faɓe kira biyela jonglete ɗum amma da walla munaɓe kira ala ko e za ba aha ah, haja ni ɓe awa o kadi wati aha arañoya ko wati aha musa e sen do arañoya fi dakar tohoro senaro wa hadhihi allati qala ma kuma da kuma insan idan su rabbi ni rajul musul ila ya wa fi ni afra da fana na ila ni sai na kilo maraka da yamba yadda liwaradiha alqaf ako sinanin kumande men ka lola kolon anin fato karla dem au auren foro fulalen ban olla jom so ya de nyen ka foro ni jom la ben da jom ba malike kon ne mo ya la jom muso wa fi ke do ma na ya la kuna na ya la ina istibrak kono na dna so do momo kon del tam e saji be yelo la jom ala yelo ko dun ka ala de mun na je en hamalati amatun bayna rajulan jom muso fira kono ma da ke fulatan fa da wala da ha asai da ni jami'a in mare fulo kon del la jom karafa karmar kuma ko ke amatin jin musu rakwar wata a hasa yadda hannun mari na yana sun ma ba na da ba ta wata halmasa san dana ya da aidan ta kun oge ta ma alai fiye torwa da biya na yana sai na kiran in na huyu da alwara da haraka a farbe a e, a e, dubulo ta su da kuma da mara da mu fa ka za ka hajar da ya sa'ar da an ho yan da ya yin yin min yin gadon a wakilin kiran da ya wadda ma a cimma min mara kan man yin domin mara ta zai min yin gadon annahu yud'a li waladiha alqafa ko ñanna wala e bulo tesla kumandila mina ka yelo juwe kafa lo nala fa in qalat ko alqalat alkafa kafa lo na kad istaraka fihi jami bela yeromo qila lil waladi wa al ayyuhuma sida e ba fula jumo sai la fula jumo kele na la fula me ka fa ni ba ni lawo kaman dambira min musulmi kyoni kiristiyani kyoni dinde jom musol wa ya jami a wala da yare be na kela be kon tula kurma A wakar da bayna furu wa ag wala jom kyoni furu kyoni dinde jom musol wa ya wala da jami be kon tena kan nan tele dim qala ko lam asma min malikin fi shay'a atamma mu min malikira walakin ba yadu al waladiha al kafir kafalun na kuma lanna malika katin malika kala ko innama alkafar kafalon na bina fi aula ima jong dong lero fala ubalin ma fala ma zal aba fanyol mafura da fa jom ya zagi tamawo aliha fi to ba dinatan ko bena ya lasa na kilan kan famu fura da fa jom ma ti wo alan ko jom mun so ne mo fula na ya la jong na na fi be ko to le dum mo sai baji bela buloto e men kay la jibo ke mala dum fa innahu yud'al walad hal qafa bi qafalun lakum an da jumala dum ويلحقونه سعدهم دم بمن مولى الحقوه تلياك من دار منهم كابون كيولتو إن الحقوه بالحرنيك فرول ريالوم وكسبيل ذاك بداو سلولم وإن الحقوه بالأبدنيك جنكيول ديومون وكسبيل ذاك باسم الله سلولا وإن الحقوه بالنسران نيكو كيسانو لدوم ka sabila jako ak mun to ne ko misimo dum kol dum ko alayta je en jaati bi waladin nin donara fadda'ahu al mawlayan mawlayan jami'a ala mawla fulo be nyo so ndel dum wa aduhuma muslimu dum muslimu dum wala akhar nasran dum kristiyano dum فبيع بهذا الواد القاف القاف لنا كما لفرن دون دمال يرمو فقال القاف القاف لنا يتما فيه جميع kala saɓe ɗinɗo ko ananta o ali annasarani yayi ko ba dino ñin kala ala rajuma allah faya ala yake on taala sanen ɗinɗon kon toɓa kesane yaltara en kesane kewol mon fade tubabo atuma kinoh min darga amla commen ɗinɗon kafirota ma misimota e batulo ñamba fo ani kala ko lam asma min malikin fihi shay'an man kuma man maki illa fa anna umar umar kala kala ko ma balaga ga annahu yuwali ayyuhuma sha akon alfa fulo don ba ji alfa rajuma ala kafara faranga men jayi wala ayyuhuma shan bin san dan kara ji wala kara afade wala wala bi illa muslim wa muslim wala bin no muslim muslim ah san fa kara wala ba dino da ta kala ko samitu malikan malik ko kana umar kara umar kara yulitu ahli jahiliya bi aban fi jinna Thank you.

comme sande alfulaɓe sonni to sa ɗol tuɓende kan ha baaleyade e ɗon men soɗo ɗolo ono jiyani ɗon ɗade sa en kana fo ko jiyani ɗon aɗa jallama de ga fo de kana fo ko jiyani ɗon fatala ani ko e wulura ko karla ko fa kala ko wala nema ñin kon sa en fere e fere bera bara mun si mo bara ne kafiro yolo ba ko bera domara san dino lokule aka be dino ke mun si mo ba te juma ta dan bera ko kafiro aka e da ke sanu da fayara ta dino ne e be ke sanu da ta fatu mesime yalo ba mesime yalo be dino be dino ke mun si mo omar bun kada bu kira aka hani era tombon donlo wala la gene donlo ke ke donlo ke e yo la gene donlo ke ke fanyi litari kala kola kada sametu mahal kama al kuma ya ne ga tuba bola jene don ke jene don rodo tuba ma halal den soro man siya kuma de ndol mi simo ka kama ke jene do tuba bo mo ke jene de ndol la jene don ni etul tuba bo jibe wolle be be ke jene don de ne tubi do sayin dam be de taram mala fa de mo de min ke dala ani ilo kam banol men ne banyo ko on kono ma wolle mo kam be wolle be ke dala ala karawno da. ولقد سمعت مالك عن مالك ما يقول ذلك غير ما نكون فما كسن يكلن وأتعجب به في المرأة دليلك مصورة كورا تادي حامل من كنون هذا من الله أدوي كافر ولا فتوس من هذا مسلمية مسلمية مصورة في الكافر ولا كنون مصورة في الأنين كنون هذا كمسلمين دليل كافر كافر sai a fira sayin sayin amiru fon y'a fo ya do to bɛ n dibi a wolo ta sa jinamu sa bɛ mɔ tubi dɔ na sa yɛrɛ to ya do dɔ muso tubi dibi a wolo ta sa e ka ye o da ko kan ban do la ko kɔnɔ ma ye futu ba futu fa faama na sɔn ma ba wala ko yo aka fa yo saa fele e fato si wana nata na tobi fatalu de taw amayna e fulan den fula wulu bira wuluda fulan don annahuma yeto ala sani e fuloɓe ñoo kere min kibara abi fa karala wa huma akhwani li ummi abi walum bakin fa tonde sa e, kafiro fela tobira bani akonoma kafiro konoma do ɗum kafiro laato akonoma ɗo a fela wuluda kira fulan den fula sa ñin fulanden fulon bakin fakin ɓe ño ketala baken fakilen ketarole kala ko kana malik maliki kela la yarar kafa fil haraire bari kafa kura bi ka samba foro kewalla kala forolla kalala komin jom muso fere mole ño o walo ontela kono ontela ma e kana wala yelo na ɗenano mboɗo ya bara ba ni mola nin foro muso no ako law da janata mo talla kuma da muso bula ko da musu muso na da furu. kabla an tahida man yidi sira ja fudu fastama rabbiha hamla de kontina rek da konote kana ha malaka dal awal malaka ko ke folola ite ite afran ga yelo jibe juma tamode wa yaqulu al walad la filasa ko la ran tamode on de lanna sane la filasa la baye do man la ran sura illa filasa fa la ran tinada nyen filala muso bula ada da fudu amma a dota ke kewona musoye la bi a ye bula jannake yelo jatata futu moɗoye sahen konona adna soro ñin kumata ko ɓa ne har jodi ade ni muso folo ɓen ñin ɗo ko yamin ni musolo nin na manda sa ɓura danda ni walla kono na o balaga ɓalagani anna malika ya ko malika kala ko comme o da fama haramu yo ya lo kido o yaalo kiiɗo ɓa fe ama na kay nadanaki yo o kiiɗo ba ɓa famal kala ko fente zawajaha na afudo ba da haida ta mawa yarsi ta zangi a haida wa yarsi ta fula yara ne na saba yin jiyar wadda karbi hadin da kankanin wadda lalata mai laban da wadata mu don za a wadata na wadata da ita ma sai daga ashe karbar wadata wasi da da bulaha mai don da labon la san yalo ya rigi bai da na ko bilan yin musa wabula a yi yarsi ya rikirin jiyar ita labulon kwaro lafula yin dona da fula na yala ɓe jeeɗon kar woro kolanata wuuro woro kar wororo temmo kan ɗin ɗole ɗum ke kulan jam aywa bokar amen mbiyata karan amen mbiyata koltum karate mana je ma zakartum ma za ka ramin kawarka fi a matsayin min fokin musu da kowar da ya kuma ya za ji ta ma a alai hafi ya tuhu wa hajjin ya yi gwanin mafura na ya lasa na kiran ba a kwallon ko ila kare fi lakafirnin ya ragi bai lalako wa alahuma jami'in ifilo don ran annan hujjo kalu da sabi ba hura jindana ko wale a yi hima da kira fafura teori ta lafura jima'a da fayara a huwa kawo marafin amla mune da hukumar wata iya hau marafin kawo da fodila ba karakwara adadin malam warakini ban da rayu ngaje misra karo umar ban umar ra kuma sai fara na maraka kar maraka kala ko fi ma akhwatu ha fo nyama annahu yud'a li walad al amad al qafa jom muso do men ko lo nyo sabara e be kire e be e be la jibe la la kuma da ka ko nal e ga jitama ala hafi fi to wa ni be na ila sanatin wa ka fara umar ban ka umar la baro ko fo malik ko fo ba umar ra kuma walakin nan da zai fara umar umar mai ke fara fil haraya yawar ke fara mai ke fara da fi aula da jahiliya jahiliya wal dunya ay men ke ay men ke foro la karola ka ho kafir wala jeni do la to bulu ay ke don kul dun gara de manaje imma da sabe nan dino fa qabla yuwali wahida minhum janna ka fa kiran tombo dino fa wa qara hibanahu malum ya rasuhu ayata man ya na maulana de ya sa su min keda ya sun maulana fulodo su min keda kara kwaram asma mai marga fi shi man marga kuma o wadu na zara bi haza la ra'aytul mara bainahuma nisfayn da annahuma qad ishtaraka fi sa nin din no fada yo qabla yu ala wahida minhuma jannatan mutiqun yala nin din no kan karra mudan fada sai nor ban yo keda a bora kera no fara war ba da kera na da fa nan dina walu yanda yo sai na ta na fa janna ka fa tumbo wa kada wahi bala ho malum man yarsuhu wa eh, kada wuhi bala ho marotu madin no ya so kodi ba man yarsu san juma be dinno ke la ala yan fa fulo man yo so juma be ke dinno ke da قال لهم أسمع من مالك في سيما كما من مالك لورده ولو نزل بي هذا بانين كران تجمعنا ينينك برأيت لما ربينهما النسفين باجاك فافلو بدنا لنا فلو لن كما نين فارنا نا نا فلو تارا إتو فارنا نا بي تارا تارا فلو بدنا لنا مومو فيفتي فيفتي دان هما كاري فلو كاري اشتركا في فلو دن تاري بيلا يرو بابلا وكان له أن يوالي أيهما سانيا نكرين تنبنا ما تنبنا فارا كدو بابلو أدول بيربا كي تارا falamma lam yuwadu wahida minhum abila man kilen tombo hatta mara fafara ra'aytul mara bainahum ajar bedin nakolo alkan yin sifal moy la ba ni man kala ben moy la min tan sama kawan la la ba kul dun ko ala dem na je kul laman mom da'a umar eh, li awladihim alqafa no umar ya kumande don la ko to kafa lon na to la jana zakarta an umara iya men fo zakarta an o iya men fo umar ma annahu kana yulitu awladal jahila biman idda'ahum aga kafirol ɗum di men katel tan innama kano awlada jina kullaha kullahum o ɓe jeene ma akete etere mata kala ko laa ɗum maɗo a kulluhum kadaka amla fo ɓe ɓoɗo ñama ba illa annamalka fo malaka zakara dañi fo kama akwato ko fanga fo ñame annama kana yulitu awlada ahlal jahilata bila aba fijina jina jena ɗum de amen de ma di ake ka ah, a faalete kolɗum goo sahen fof ne jonni foroɓe ɓe mawlo kolɗum goo falaw anna kamnata muɗumen alal harɓe kilalaɗo aslamu misimiyada ada akunta tolloyto awladahum bihim min al zina wata ɗum lamon qafa sa ne ko ntira munyin de jena ɗum kira kila jumadu fo be ka falo na lokon nin de kamba na fula nyo saba sun kudo don dila ko ni do kon dila ko ma ese ka ese ka falo na lokon de la gen don walla ni mo kila na kon del de ma sa de sa ni bi akira bai bola ke man kala ma asma ma mal fi siya man ko ma mal kala do wala kin wajhi ma ja an umar an an law aslama ahlu dar min al harb kana yambaka yusna bihim zalika la an umar qad fara fu ako ko biyete ɓoola calaban nin tan e e ka diŋo men de ɓoola diilawla ha nin ntel ko sa e ha ka ka e ka ha ko ka de nin kafirol tuubita ila ñoo kono ma diŋol i b'a kera a diŋol ti a b'a keta ala fana a b'a la kewata hmm. man karanta bɛ la ka ala fo b'a fɔ fa bari karandi ñaan na ani ani namnaaji moyo namnaaje namnaama min kiitiyol hmm. yaala ñol ma safi bii de tele me karando bay sawra biren jooni yo lonna ka lonna min mbino sulata karan ɓeytanola mima karan karan ɓeɗa karabo karabo alama wakkil ala fo ba kawsa baraka ñin karandi ñana anin wakkile ña anin saye ña anin sabarandi ña karan nin karandi o o kola alfalba ala kon ɗon kan naɗulan bondo alfaluta bondo e eh, eh, bambadin kan yaala kondoyla duwane na duwan naalla duwan alma ke mutan jaabode waatola de ɗo kan miɗan mba ka sofrema ala ba